Abubakar Malami SAN, Abdurrahman Bello Dambazal, Aisha Jumai Al Hassan, Alaji Lai Muhammad, Babatunde Raji Fashola, Barrister Adebayo Shitu, Barrister Solomon Dalong, Senator Chris Mwabeze Ingige, Chibuke Rotimi Amechi, Chief Audu Innocent Ogwe, Mrs. Amina Ibrahim, Dr. Osage Henare, Dr. Emmanuel Ibe Kachuku, Dr. Kayode Fayemi, Engineer Suleiman Adamu, Mrs. Kemi Adeosu, Dr. Gonada Onu, Honorable Ahmed Musa Ibeto, Ibrahim Usman Jibril, Senator Hadi Sirika, and Senator udoma udo udoma. Shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ke karanta sunayen ministoci da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aika masu. To sai dai abin lura a nan shine tsawon lokaci da shugaba ya ɗauka kafin ya bayyana sunayen ministocin ganin cewa yawancinsu sun taɓa riƙe mukaman gwamnati. wani abu da mawa uhwabunwa na jam'iyyar pdp ya ce ya bashi mamaki da muna expecting za a kawo mini sababbin mutane ba yanzu mun gani ba canja ban gani kowa ciki dukansu mun san su mun san su tun da ai ina tsammani kafin president zai su yaki da president tun president ya kawo su maybe ba zai su yaki da shi ya gani zai su yaki da shi ba mu ma namu zai mu duba akan CV nasu mu duba na sun yaki da sun yi mai kyau ko ba su yi mai kyau ba zai mu duba kuma yanzu zai mu kira mutane ko efcc ko icpc kuna su duba mini a cikin mutanen ku duba suna da wani abu ne ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba kafin mu ba su approval wato kenan za ku yi tantancewa fiye da yadda kuka saba yi dole ai zai mu yi ai Yaya 'yan jam'iyyar APC da ke da rinjaye a majalisar dattawa ke kallon waɗannan ministocin kuma wani irin tantancewa za a yi musu tun da sanannu ne tambayar kenan da na yi wa Muhammadu Shaba lafiya gi. A tantancewa da za mu yi yadda aka saba yi ne duk wanda ya ce wani abu ne za a yi daban ƙari yake Za a bi ne akan wanda ya kamata. Mr. President tun wata uku wata hudu ya ce zai kawo list kuma yake aiki shi kaɗai da wasu kawai ga bas da yawon da suke aiki tare da shi dole samu ministoci kuma mu din nan kamata ya yi mu duk yadda za mu taimake shi ya samu aikin sa yadda yake so yadda ya kamata mu taimaka mashi mutum da yake yana neman ministocin nan su taimaka mashi da wannan aiki da babban aiki da ke gaban shi dole mu tantance da wuri kuma mu san da za mu yi ba yi son kai ba ba ya kuma wani abu wanda zai kawo wani rigima ko na sarautu na banza da wani Ranar Talata mai zuwa sha uku ga wannan watan ne za a tantance ministocin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.